To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna da kuma ba da sako ga 'yan damba jarumai wanda suke bajinta a wannan harka ta damban gargajiya. Ga mu tare da ɗan Aliyu ɗan shago ɗan dambe daga ɓangaren Arewa. Kuma kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri dai na Aliyu Muhammad. Ɗan Aliyu ɗan shago ka gabatar da kanka ka kalli kyamara ka gabatar da kanka da kuma murya mai ƙarfi. To assalamu alaikum da fatan ina muku fatan alkhairi da wannan safiyar Laraba. Eh maza da mata uwayen gidanmu da kowa da kowa yara da manya da babba ina musu fatan alkhairi. Dan Aliyu kafin mu shiga cikin wannan shiri ka'in da na'in. Akwai wani masoyinka mai suna Kamal daga ƙasar Nijar. Mm. Ya aiko maka da kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar. Kamal daga ƙasar Nijar ya aiko maka da kuɗi wuri na gugan wuri naira dubu ɗaya da ɗari biyar ya ce ka sha fiye wata to ga kamar na ga sako na kuma gode Allah ya saka alkhairi Allah ya ƙara arziki shirin aljan shirin mutum Allah ya kare Allah ya ƙara wadata to Alhaji Kamal ga sakon karan za a tura da ka aiko za a ba dan Ali su ma sauran ina haɗu da su zaka ga sakon su insha Allah rabbi eh Kamal daga kasar Niger dan Aliyu dan Shago yana da biki ladi mai zuwa kafin mu shiga cikin wannan shiri dan Aliyu na san kana da biki Allah me zaka ce da masoya kafin mu tsunduma to assalamu alaikum zan kara muku fatan alkhairi ni ne naku dan Aliyu Zaki wanda aka sani da Aliyu dan Shago yawa eh ranar Lahadin Allah ya kai mu wannan mai zuwa eh ina da gangarumin ajin wanda Idris Bambarewa ya samu wanda za a yi min Allah ya yarda mm. kuma za a yi manyan dambe wanda gaskiya ba a taɓa yin shi ba duk wanda ka sani wani matashi wanda ke lokaci yanzu in Allah ya daina cikin wannan yan kun sani yawa dan Aliyu ne eh saboda kun san dai ni dai mai dambe ne kuma ina da yara masu dambe ko babba ma sai na faɗi saboda duniya ma ta riga ta sani yawa duk wanda ke tasowa yanzu in dai jamus ne in Allah ya yarda yana cikin wannan gida a ga yau laraba da gobe alhamis in Allah ya yarda ba iya sa ta sauka gidan nan in Allah ya kai mu lafiya akwai irin su Ramadan Garba Ramadan eh, irin su Bahagon Sa mm. irin su Bahagon Autan Mamman irin su Alhassan Garkon Bahagon Yan Sanda su duk ga sunan dai ba ma a cewa kome dai mm. eh, akwai kuma yan damba yanzu wanda muke da su a nan bangaren gurma da akwai su bahagon alikawoji duk ma tare da su anan sun duka sha'aki za su wani gida su sulaka ba gwanan Najeriya kasan dai yaran Jamus din ba wai irin ga sunan ba su da ma adadi gaskiya mm. saboda ita jamus ka san duniyar dan bace. ba wanda bai san da haka ba gaskiya ne yawa kuma manyan gidajenmu na kudu da gurin mada da kuma arewa kan ta jamus ina gayyata kowa da kowa abokan arziki masu gidajenmu ina masu fatan alkhairi akwai babban mai gidanka eh. shine alhaji aliyu mai zinari yanzu dinnan mun neme shi ta wayar tarho domin mu ka gaya masa baki da baki eh. amma wayarsa ba mu samu ba yanzu amma za mu ci gaba da neman sa bayan an gama wannan program ɗin. Alhaji Aliyu mai zinari idan ka ji ni a wannan shiri dan Aliyu dan shago yana daga gagarumin biki ranar ladin nan a wannan gidan dambe na Idris Ɓanɓarewa da ke nan maraban yanya kuma biki ne wanda zai tara shahararrun 'yan wasa bangaren kudu arewa wa uba ɗin kenan da kuma su gurmaɗa da dai abin da ba a rasa ba duka wallahi kuma za a yi dambe bila adadin yawa da kudi da gurma yana da yana da baki hmm. yan dambe wanda ba to tsammani ba tsawon Allah akwai abokan wasan ka duka na san za su yi duk wani wanda muke buga wasa da shi wallahi tsawon yan dambe wallahi yalo don akwai su don za su shigo cikin wannan yan dambe an barewa dan Aliyu hmm. wannan ajo da aka sa maka eh. ya kaji da aka sa maka wannan aju sannan me ya ja hankalin bambarewa ba zan yaga ya kafa maka wannan aju. eh ka sani ani ni din shi yasa kungiya take so in zo gidanta hmm. ni inda na zo aiki abin da ya kawo ni shi zan yi hmm. ko ba gaskiya ba saboda ni na zo ba kowane rana ko da wani lokaci ni zan tuɓe ne in na samu damar in ban samu ba zan abin nan hmm. to ka kamar wani lokaci da na zanna saboda ban manta da ala zama hmm. ko ba gaskiya ba na baro birnin kebi na zo gidan shi rike ne ce zai zama ayo to shi ma abin da ya man ga yana shine an barewa zai ma saboda ni tunda na zo nan wala in gidan wala kada in gidan ba zan tuɓe to jarumtar yawa jarumtar da ya ga kuma da amma bari ya riga sani saboda nan gidan shi na harko yadda hmm. ko ba gaskiya ba to abin da ya sanya ya gani ya cancanta da mun sanya ma wannan ajo ya samu wannan ajo ko ba abin ce an bari ya hirin ce nagode nagode Allah ya ƙara arziki dan da kayan Allah an bari wani duk wani abin da na samu a harkar da ni zan ce an bari ya man ba ya man ba ɗaya ba biyu ba dan ni ban ma cewa saboda bila adadin ka ni duk wata kungiya ta kyauta mun tsakanin da Allah dan ka san ina ya kekinta masu wannan ce ma wannan yaman wannan yaman wanda bai hmm. sunan ce zai ce da mun ayi kamar ya ne ba haka bane ba ni hmm. duk wanda ya masa na bari ko ba gaskiya ba yawwa domin Allah hmm. akwai su da dama kaga gaban manta dan Sokoto a gidan ban Katsina lokacin yana kungiya ke wallahi tallahi na karu da shi ba dai ba biyu ba ko ba gaskiya kuma ga misali irin kasan wani yaro ko kudu ko gudu ma da wanda zai zo kawo man complain in je in tantabe shi in ce mai to wani bai lahatu shi irin haka ka san kungiya ba san irin wannan abu to ni hmm. abin da ya sanya kamar misali ba masu da shi amma ba haka bane kuma shi ma na san har gobe na sauna ko ba gaskiya ba hmm. amma domin Allah na ƙara da shi shi ma ko ba gaskiya ba eh dan Ali kaga fiyalu kungiyar hmm. Kaduna ban ta amantawa da shi ko ba gaskiya ba domin Allah na ƙara da shi nesa ba kusa ba ko ba gaskiya ba yawwa dan Aliyu eh, yanzu ajo eh. in aka ce ajo biki kenan na karama dan dambe eh. ya kake ganin ɗan dambe wani ɗan damben za ka ga ya zo gari maimakon ya tsaya amfana da wannan ajo ɗin in ya zo gari fufufufufufu bai ma kai a ce lokacin ajansa ya zo sai ya fece ya tafi in ya je can ɗin ma ba wani ba tsayawa zai ba zai ƙara fecewa ya tafi in ya je maimakon ya tsaya ya amfana da duk inda ya je ya tsaya ya amfana da wannan biki sai ga wasu ɗan damben ba sa tsayawa me yake jawo haka bari kai ga hmm. a yanzu ana dambe hmm. muna damba kawai yanzu hmm. saboda kai ka sani duk wanda ya san ciwon kanshi ka gane hmm. ba wai an ce ba a zuwa nan ba a zuwa nan ba a zuwa nan ba inda ba a zuwa neman ce. Hmm. ka gane kuma wannan ajo yana ƙara sawa ka samu wani abu a dan haka gina kanka ya gina iyayenka ma hmm. to shine za a baka kuɗi masu kauri yawa to su kuma yan daban wasu ba san da haka ba su kawai fisha da ka zo ka yi dama fisha ka samu kuɗi kayan kawai garin ma kana iya cinye kuɗin da ka samu ka gane ta su wasu gane ba ne ba amma yanzu ya kasan yanzu to yan damban da yanzu dai ana damba dai kawai dai amma dai da aka yi kawai ba gaskiya ba idan yanzu a dan Aliyu zamu iya cewa kokari ne yake kokarin damba ne yake sawa wasu suna ganin cewa wai wasu wasu kungiyoyi din sai gwani suke wa ajo ko kuma za kuma za ga sun hada gaba daya da gwani da ma ba gwani ba inda ka kai munzulin dadewa a gidansa ya ga ya cancanta ya ma ajo ba wani ba wani magana gwani wasu kuma suna ce a'a kokarin damban ka ne kaga kana kokarin dambe kowa ya kai eh kowa inda eh. eh. kana da zuciyar dambe yau da gobe yau da gobe ka zo ma yau kana da zuciyar dambe yau da gobe yau da gobe wallahi wanda ya zo shekara ma za a benta shi a yi ma'aji hmm. a yin kai yau da gobe ka gane kuma kana da fans hmm. yauwa wanda kana ɗan kawo mutane yauwa amma haka nan ka zo ka tare gida kai ba kama mutane ke yau haƙi fuskantar ya dan Aliyu kamar yadda muka faɗi wannan ajo naka ranar Ladi mai zuwa din nan yau muna biyu ga wata biyu ga wata to kaga zamu ce eh biyu ga watan goma kenan ba eh, eh. kaga zamu ce yau yau Laraba ko kaga Laraba Talata Alhamis Juma'a eh. kaga Asabar Ladi yau saura kwana biyar kenan ajo saura kwana biyar inda rai da rayuwa to masu kallo ajin dan Aliyu ne dan shago ga dukkan jamawa da su gurmaɗan da kuma kudawan dambe masu gidaje na kuma masu gidaje duka ba a lissafa ba mun na san dan eh. aliyu in muka ce zamu lissafa mu masu gidajen masu mu kwana anan eh, eh, amma ka lissafa na a takaice a cikin minti daya ni kaga birnin Kaduna ina da masu gidaje wanda ba su da mm. iyaka mm. ko ba haka wani da mai gida Bolu mm. da mai gida Awalu eh da baban gida Giga mai gida na kana Alin Turara a gane sai abin nan mai dawakin polo mai gida na sai a wannan mm, ga su nan dai domin Allah akwai Ibrahim din suna da yawa ga su Umar Soja su wane ne saboda domin Allah ina da ni ina ce na Kaduna butulci hmm. to gaskiya ban cika da ba saboda duk wani abin da na samu na dambe wanda nake dan takama da shi na samu abin nan Kaduna hmm. kaga bayan za a yi butulci gaskiya ne Kaduna na samu alheri ba ɗaya ba biyu ba ka manta da mutum ɗaya a Kaduna shine eh wannan dan wa ake ce masa mai dawakin polo ba mai dawakin polo ba ah, eh bara an ba shi bara an na tuno sunansa muna cikin wannan shiri din zan gaya maka okay eh to kowa na birnin Kaduna ga baki daya hmm. manya da kanana muna san dai ba manta da kai da shi ka ba dai ila rikewa baki ne ni ma sunan sunansa na manta da shi okay Aminu yawa masoyi a ba shi ba akwai dai duka masu gidana ni ba tsara kowa ba hmm. wa duk wanda bai sunan shi ba tsakanin ya ka da nake so in ce maka yawa ya ka da su ma masu zina eh. ne Eh. ina ma ina gaita zuwa cikin wannan gangarumin azu da za a yi ma a nan maraba yaya mm. ko ba gaskiya ba gaskiya ne yawa ina masa farin ciki da haka kuma haka ka tsana ma ina da masoya wannan ma gida ne mm. ko ba gaskiya ba yawa sai ga abin nan mm, Aminu Wamboyi mai gidana da suna jejewa domin Allah. Dan Aliyu idan muka ce za mu tsaya mu lissafa. Ka Kano ma haka ina idan muka ce mu tsaya mu lissafa mutane masoya dai masoyi dai kowa da kowa da karami da babba ko da ma baka ba da wani abu ne masoyi masoyi ne ajo ne a gaya maka kuma idan baka iya takuwa da kafa ba in hmm. ko aljihun ka yazo in Allah da za a mika dan Aliyu in ka da namba dan Aliyu ka kirawo shi in baka da namba dan Aliyu kuma ka kira mu ta lamba wayar mu ka turo mana za mu dauko ka cakkaf mu kawo dan Aliyu abin da ka turo ga dan Isa mai kaho ga dan Isa mai kaho na binnin Jos dan Jos dan eh, na Jos shalkwata ta yamma da eh. ina ake cewa na Plateau Nasarawa eh to da haka masu kallo masu bibiyan mu kofa ita ke dan Aliyu dan Shago zai aje wanda zai ta wanda Allah ya sa kafa sa ta zuwa kuma ka hmm. a TikTok ma mai da masoya a TikTok ma mai da masoya gaskiya ne duk wani dan TikTok in dai masoyina ne ban kyala kowa ba mun manta da Musa Jike Musa Jike eh abokina ne ko Musa Jike ba mun manta da kai muka yi wallahi <laughs> eh Musa Jike in ka ji ni ba manta da kai ba eh, na san kai mai kokari ne eh. ka dan hada abun da kake hada a TikTok da Allah na masoya a tutturo a tutturo <laughs> eh, shi da yaran na alamma ba eh da da alamma bai rabe ne shi wa yaran na amma dan burawa kyau ni ba san inda ya koya Hausa ba a gane amma bai rabe dan uban shi alamma ma <laughs> to alamma ma da kai da Musa Dikin na san kuna kokari wajen a TikTok wajen hada fans hadan sako abin da ya kamata to ku yi wannan kokarin kuma in kun yi ku zo mu zauna da ku domin ku ga duniya ga abin da kuke yi eh. amma jiki ya kamata a ce a zo a interview da shi dan eh. duniya tana son ta san wai waye jiki Musa wani ma bai taba sanin waye eh, jiki ba gaskiya Musa jiki mu dan garin mu ne ba kada ne ga Musa jiki idan ka ji ni ka samu lokaci ka zo jihar Nasarawa nan gidan dan banbarewa mu tattauna da kai yawa domin ka ji duniya ta san waye Musa jiki sai ce suke wai waye Musa jiki nan ka san yanzu Musa jiki yanzu ai ka gama duniya gabaki ne ka gane to dan haka Musa jiki muna jiran ka to kuma wasu kallo za mu iya cewa ƙarshen wannan shiri namu kenan da ɗan Aliyu ɗan shago. A'a ya kake haka? To dan Aliyu me kake da shi kuma? Ai na ga kan mutum ya lokacin. To lokaci ko wani mutum na ne ka sani daga eh har zai duk wanda kace in sama da eh, sama. Ai yawanci ka san abin da zamu faɗa dai mun riga mun faɗe shi ba saboda eh. kana da wani abu kuma wanda ban tambaye ka ba. Inda eh. nan ba firar dan ba za mu yi ba ai. Firar ce ta ado. na sanarwa ce da duniya ta san cewa ka zo. firar dambo nan sai wani lokaci kuma za mu sata ba mu haɗa taura biyu a baki ya eh, wannan fira ce ta ajan ka saboda muna san duniya ta san ajan to manyan masu gidaje na manyan masu gidaje na na jamus ga baki daya mm. su ba mana yan kuzo su alhaji baba katuka su alhaji baba katuka dukkan da dun wani masoyan mu mm. saboda mu ka san jamus in dai kai mai kallon nan bane domin mun dauke ka mai gida mm. da babba da yaro ko ba uwa ce uwa ce mu ba da mama ina ina gayyata kowa ga dan yaron ku kuma mm. babban dan wasan ku wanda jamus take eh takama da shago ba saboda mu ba yanzu muka shigo wani harka kuma mm. kowa ya sani ko ba gaskiya ba ina kuma kowa fata alkhairi muna gaita kowa a wannan aji su Aminu Diye Diye su Alhaji Jamil mm, Jamil Diye Diye ba da kuma Alhaji Jamil Kano dan batta Jamil dan batta ba kowa da kowa ina mai fatan alkhairi muna gaita cikin wannan aji ko ba gaskiya ba to masu kallo za mu iya cewa ranar ladi mai zuwa kenan Allah ya kai mu kuma Allah ya sa a ba da abin da aka samu amma kamar yadda na gaya muku idan kafarka bata tako ba idan ka ya tako to kamar ka zo ne kuma Allah ya sako zai je wajen dan Aliyu muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga mai na kuma na plaza eh okay ya haya mai na hat plaza eh. to alaji ya kai ma dai kana ji muna godiya dai Allah ya saka da alkhairi ga duk eh. wanda ya zo da kuma wanda ya aiko sabo amma baka zo ba ko addu'a kai mana eh. alhamdulillah sai kuma Mm, mai gida na takwara kuma shi ma Aliyu mai waya Aliyu akwai kuma Aliyu da ya aiko maka da kuɗin nan ma yace kuna magana wanda ya aiko maka da kuɗi wanda takwaran ka. eh shi ma takwara muna chatting da shi sosai shi ma ga sako nan gare ka dai ina kuma kowa fatan alkhairi to mun gode masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ai bai gayyaci kungiyoyin damba ba su dan liti ka gane su Ali Zuma aga ina gaita Ali Zama. Mm. Ina gaita Daliti Liti, Yalwan Toganya. Mm. Ina gaita Dan Sokoto. Mm. Ina gaita Aminu, Aminu Nasa, Rigen Damban Katsina. Ka gane? Aminu Goje. Idan masu gyara mu inda ina gaita bingiyar minnin Kebbi. Duk wanda bai samu halin zuwa ba kai dai ka sani. Saboda yanzu duniya ta riga ta ci gaba. Zamani na ko ba ka wani. Ina gaita duk wani kungiyar dama Najeriya gabaki daya. Na ku kenan faɗa Aliyu Zaki wanda ake kira kankare bulo dutse ginshiki wa ya rage eje eh, zaki hmm. mai zuga ka sani din inkiya ta ci hmm. eh na kudan mutan dutsen ma har gobe inkiya ta ci saboda ni ka san na kowa ne eh mana ko ba ga masu kallo mun gode Allah saka alkhairi Allah kuma kai mu wannan rana lafiya assalamu alaikum